a haka ta bar wajen bata waiwaye shi ba ma bare ya bata tausayi kamar yayi kuka haka Yarima ya sire Yasir kwabe fuska yana bata rai hararar tuwon gaban sa ya tamkar shi yayi laifin haka ya ture gefe bai ci tuwon ba yana shirin komawa ya kwanta wata zuciyar ta tana masa Bilkis duk ta bata wajen sai gaba zai iya mata hakan ba tunda ya tabbatar mata da zai ci din tashi yayi a tsanake ya zuba tuwon ya zuba wa tuwon ido yana mamakin wani irin abinci ne wannan shi fa zuciyarsa ta fi aminta da kayan furut ɗin da Bilkis ke bashi domin ya fi jin hakan a ransa kamar da can ya saba da ci sai dai ba zai iya tuna yanayin ba gutsuro tuwon yayi ya sa a baki a hankali ya fara taunawa da kyar tamkar ya samu magani ba karamin kokari yi ba yana zara ido haka ya haɗe tuwon kamar dole haka ya sake daurewa ya gutsuro wani a nan ukun kuwa kasawa yayi jiya ya cikinsa ya kulle waje ɗaya Bashir ya janye kwanukan gefe yana yatsa na fuska. A haka kuwa Isa ya shigo da sallama. Dagowa yayi da dan sakin fuska ya amsa masa sallamar. Kawo Isa ya zauna kusa da shi da murmushi ya ce, "Har ka koshi ne?" Gyada kai Yarima Yasir yayi ba tare da ya furta komai ba. Kawo Isa ya dubi gurbin da ya gutsira. Ba na kirki bane, ya ce Annur. Ai baka ci na kirki ba. Dan dan murmushi Yarima Yasir yayi kafin ya ce, "Na koshi kawo." Ya furta hakan kamar yadda ya ji Bilkis ta ambata. kawu isa ya girgiza kai ya ce to madalla kafin ya ci gaba da faɗin mun gama magana da mahaifiyar bilkis za mu je mu baza labarinka ko ina a cikin wannan kauye namu da kewaye ko Allah zai sa a samu wani wanda ya san ka ko wanda ya san ka. yarima yasir ya kawar da kai bai yi magana ba haka kawu isa ya gama bayanin sa. kafin ya yi masa sallama bayan ya sanar da shi akwai banɗaki a gefen inda ɗakin yake idan yana da buƙatar zagayawa amsa masa yi da to sannan shi ma ya tafi zuciyarsa babu daɗi ya lumshe ido bayan ya kwanta bai san me yasa ba amma baya wani murna da wannan abincin da suke masa amin baya wani murna da wannan binciken da suke masa wai asalinsa to dama mutane suna da wani asali ne ai yadda ya ganshi haka haka kawai gani yake kowa ma haka kawai yake ba wani asali ko labarinsa ko danginsa da suke ta faman furtawa tun bayan da ya shigo ƙauyen nan ya ja tsaki yana kara gyara kwanciyarsa a takure a haka bacci ya ɗauke shi tunda suka koma gidan kuma sai habaici ke tashi daga inna zabba da malam Musa inda zabba ta ce gaskiya kin ji kunya Habiba a ce har da ke za a je zabgegen saurayi a kauyen nan mutumin da ko asalinsa ba ku sani ba saboda tsabar neman suna ko neman gindin zama banza inna habu ta yi masa bata amsa ba bata yi bata amsa masa bata yi wucewar ta daki tana janyo hannun Bilkis din matan makotansu da suke zaune a tsakar gida ana ta gulmar goyon bayan da inna habi ta ba wa yarta wata daga ciki ana ce da ita rakiya ta ce ke kuwa zabba'u ana neman ɗa namiji ba a samu ba sun ga tsuntsu daga sama za su makale masa zabba'u ta sa dariya ta ce ba shakka nan gaba sai ta ce ita ta haife shi dariya sauran suka saka suna ci gaba da gulmar su inna habi na jiyo su amma ba ta tanka musu ba kowanne irin cin mutunci za su yi mata malam Musa ne ya jawo mata ta bar su da Allah kawai Bilkis duk ta damu da yanda ake yaɗawa mahaifiyarta magana ba abin da ta tofa ne ba abin ta tofa nata albarkacin bakin ba inna habiba za ta bari ba haka dai ta karaci takaicinta ta kwanta bacci haɗi da tunanin yarima yasir da ta baro a gidan kawo isa bam bam bam bam daga waje suka ɗan jiyo ana girgiza kofar gidan tamkar za a ballata Malam Musa da ya gama shan kogon safe ya mike a fusace yana nufar wajen ya ce uban waye mai shirin ɓallar min kofar gida lawali da ya dawo daga daji ba shiri ya ware murya sosai ya ce lawali ne shanye jarabar sa malam Musa yi ba shiri ya fara washe bakin dole bayan ya zare sakatar gidan ya ce oho ashe kai ne fuska a daure lawali ya ce eh ni ne malam Musa ya sha jinin jikinsa hakan ya sa shi fara zuba ba shiri ya ce nake faɗa maka wallahi ba yadda ban yi bayariyan nan ta yage bakon nan daga jikinmu amma ta yi min kunnen uwar shegu dan iya shege ma mahaifiyarta ce ta samar masa mafaka a gidan dan uwanta lawal ya ce me yasa tun wuri baka kira ni na saita masa hanya ba ko ka manta bilkis yanzu a matsayin matata take ta za a yi kai irin wannan sakacin har ta nemi taimakawa wani shegegen kato can wanda ba a san asalinsa ba malam musa ya ce Wabillahi lazi lawali ba irin kokarin da ban yi maka ba ai na faɗa maka tun farko karshe ma korar su ne ita da bakon kace me lawali ya furta da karfi yana zare masa ido malam Musa ya ce ina nufin ta mayar da shi inda ta ganshi ai ita Bilkis a gida ta kwana to ni ina ce har da ita ka kora da an yi hawan bori a kofar gidan nan yasin malam Musa ya girgiza kai da sauri ya ce idan kana so ma sai na kira maka ita Dadai dai yafi lawal ya furta hakan yana gyara tsayuwarsa da sauri malam Musa ya juya cikin gidan yana rarakawa Bilkis kira Bilkis da ta samu bacci ya dauke ta da safe ta miƙe a firgice tana juye-juye malam Musa ya banka da labulan ɗakin sa yace kina ji ina zabga miki kira ba za taso ba miƙewa ta yi da sauri ganin yana shirin afkowa ɗakin ta janyo hijab dinta, ta saka tana faɗin ya hakuri ban ji bane dogon tsaki ya ja yana ja baya ya Jeki ki wajen jairin yaron nan yana kofar gida ko bai ambaci suna ba ta fahimci da lawal yake hakan yasa ta bata rai sosai tana daure fuska ta sanya slippers ɗinta ta fito bilki labarin da nake ji a gari gaskiya ne lawal ya furta hakan yana tsare ta da ido Ban za ta yi da shi tana kawar da kai lawal ya dawo ta gefen da take ta matsa da sauri ta ce ta matsa da sauri ya ce hankalina ya tashi bilki kin san yadda nake son ki kuwa ta ya zaki mun haka me yasa zaki biyo bakon da ko kadan baki san asalinsa ba idan mugu ne fa harara ta banko masa tana sake kawai da kai a ranta tana faɗin wai mugu to idan akwai wanda ya fi cancanta da a kira shi da mugu to ai ya biyo bayan kai bilki da ke nake magana fa kin san akan ki billahi lazi ina iya kashe shi juyowa ta yi a razane laule ki kai alamar tabbatarwa kafin ya ce to me dan na sheke shi da sauri bilkis ta ce kada ka fara tunanin haka lawali da mamaki ya dube ta yace saboda ya fi ni a wajen ki girgiza kai Bilkis tayi da sauri ganin yana haɗe fuska ta sassauta nata fushin don ta ga alamar da gaske sai ya iya neman yare mai Yasir da fada kuma fada da shi ba kyau don haka ta ce baka fahimce ni bane lawali lawali ya ce to ina jinki ki fahimtar da ni Bilkis ta sauke ajiyar zuciya kafin ta ce taimaka masa zan yi fa ba ko ne wanda bai san asalin waye shi ba ya manta tunaninsa tabe baki lawali yayi yace to sai me kinga ni fa wallahi ba zan yarda da wannan kusancin naku ba bilki haka kawai naje ya min illa bilkis ta daure fuska kafin ta ce shikenan idan ka taba shi sai dai a kawo gawa ta gidanka gwalo ido lawali yayi yana rike haba yace bilki akan shi bakon gida masa kai yi alamar tabbatarwa shikenan naji zan kyale ki amma wallahi ki kiyaye kada ya shiga miki da yawa idan ba so yake na yi gunduwa gunduwa da shi ba waro ido bilkis ta yi a tsorace lawali ya ce dan ya ce da wallahi sai dai ki nemi bakon nan ki rasa tun dare zan sa a ɗauke min shi a je can a cillar da shi a wani wajen ya je ya karata kasa cewa komai ta yi domin lawali wannan ba karamin aiki ba ne a wajensa tsaf sai ya aikata kuma da na ce sai nan da wata ɗaya a yi bikinmu wallahi na fasa nan da kwana uku za a ɗaura iyakar hakuran da zan yi kenan na rinka ganin ki da wannan bakon zaro ido Bilkis ta yi a firgice jin kalaman Lawali Lawali ya ce kwarai gwara ma ki ji da kyau kuma ki san yadda za ki da shi dan Binki zai yi ba ba'ato dan ji labari yadda ka san bindi aka yake binki duk inda kika je to ki sanar masa billahi lazi akuyarsa ta kiyaye ramata Lawali Bilkis ta furta hakan hankalinta na tashi Lawali ya ce kina da abin faɗa ne Bilkis ta ce yanzu ba za ka taya ni tausaya masa ba shi fa yadda ka san jariri haka yake bai san a wace duniyar yake ba to kuma sai me ubansa ne ni da zai dame ni to ko uwar mu ɗaya uban mu ɗaya da shi na ga yana kokarin shige miki wallahi sare masa kai zanyi ya furta hakan yana zare takobin bayansa ja baya ta yi a mugun tsorace ta ce lawali lawali ya kwashe da dariyar mugunta ya ce kwantar da hankalinki ai kai kam da ya nemi takura miki bille masa kai zan domin babu ɗan shegiyar da ya isa ta baki matukar lawali yana nan wannan takobin jinin masu shiga gona ta take sha kasa magana Bilkis ta yi domin tsantsar gaskiyarsa yake faɗan hakan yasa ta juya baya tana dafe kirji can ta hango Yarima Yasir a bayan wata bishiya ya harɗe hannayensa idansa a kanta fuskarsa a daure ta mau gwalo ido ta yi kirjinta na bugawa tana fatan a ce kada lawali ya ganshi ta dawo da hankalinta kan lawali da ke shafa takobinsa a hankali faɗi yake wallahi jini take bukata wannan yar amanar a kiɗime bilkis ta juya da nufin yi wa yarima yasir alamar ya tafi don ba ta so su haɗu abin ba zai yi kyau ba sai kuma ta ga ya fara takowa inda suke gadan-gadan fuskar nan ya sake ɗaure ta sosai tamkar wanda aka aiko da sakon mutuwa sori gashi nan ba yawa jiya na kafin a ce bilkis ta yi wani yunkuri tuni yarima yasir ya iso wajen idonsa a kanta Dagowa Lawal yayi da nufin yi wa Bilkis magana sai kuma ya ga wani mutum tsaye a kansu. kam ya haɗa hannayensa yana karewa Bilkis kallo. Kutumar ubancan kai yasa. Wani ɗan tsinanniya ne kai da zaka tsaya akan ma'aurata kana kare musu kallo sai ka ce maye. Lawal ya furta hakan a zuciya yana toka takowa gaban Yarima Yasir da ko gizo bai yi ba bare ya saran da shi yake magana. Kirjin Bilkis na bugawa da sauri-sauri ta saurin shan gaban Yarima Yasir tana ware hannu jikinta na rawa da ce, "Shine fa bakon, ta yi hakan da nufin dakatar da shi don ta ga alamar kai masa addar hannunsa zai yi ba me ba ko bilkis ta bashi amsa da sauri tana girgiza kai wani kututtumo a shirye da ba zan iya faɗa ba ya kara da faɗin billahi lazi idan na yarda da tayarayyar ku shege nake wannan gardin zan bari ya rinka rabarki ke kin san yadda nake da kishi kuwa alkur'anin Allah sai dai ya fice daga kauyen nan yau yanzu ma ba sai an jima ba dan ba zan juri ganin ku tare ba Bilkis za ta yi magana ta ji hannun Yarima Yasir ya kamo ta ta baya da nufin su tafi domin hayaniyar da Lawal ke yi duk ta ishe shi sannan tashi guda ya ji zuciyarsa na jin zafin mutumin tun bayan da ya shanyo kwana zuwa layin su Bilkis din ya gansu tare take ya ji wani mugun abu ya soki zuciyarsa juyowa ta yi a firgice tana shirin kwacewa kafin Lawali ya farga da hakan Yarima Yasir ya ki sakin hannun sai ma jinta da ya fara yi akan su tafi tsalle Lawali tsalle lawali yayi ya dire a daidai saitin tsakiyar Bilkis da Yarima Yasir yana huci bayan idansa ya kyallo yanda Yarima Yasir din ya rike mata hannu zaro takobin sa yayi yana zaro ido ya ce. ko ka saki hannun matata ko billahi lazi na shafce maka hannu ya tsina fuska Yarima Yasir yayi bai magana ba ya dubi Bilkis da idanta da ya fara kawo ruwa ta ce, dan Allah ka sakar min hannu Annur dauke kansa yayi da sauri yana jin ba zai iya sakin hannunta ya barta da wannan mutumin da zuciyarsa take aminta da shi tun farko ba ganin haka lawali ya daga takobin sama zai sara bilkis ta sakara tana janye hannunta da karfi yarima yasir ya ki sakewa ɗayan hannunsa ya kai kan hannun lawali da bai yi tsammani ba ya ji ya rike masa shi ta mau bilkis da ta yi kasa da kanta ta ji shiru hakan yasa ta ɗago da kanta anan ta ga yadda lawali ke kiciniya yana son kwace hannunsa mai ɗauke? da adda daga yarima yasir ya kasa mamaki ne ya ishe ta sai kawai ta zuba masa ido tana kallon ikon Allah har lokacin lawali huci yake yana janye hannu, amma kamar wanda aka daure masa su da igiya sun ya kasa cire hannun nasa daga rukun da Yarima Yasir yayi masa tun yana mamaki kasa kasa har dan shakku ya fara kama shi yana zare ido ya ce. idan ba aljani bane kai shege nake Qur'ani rukun rauhanai kamun ka sake ni tun kafin nayi kururuwa yanzu dakarun aljanu na su fito daga daji zuba masa ido yarima ya sai ya ga sai wani huci yake kamar wanda ya yi dambe hakan yasa ya sake hannun nasa yana turar da shi can gefe haɗi da jin tsaki taga taga lawal yayi kamar zai faɗi sai kuma yayi kokari ya cike ya ce idan na yadda da wannan tsafin naka ka ce ba sunana ka ce ba sunan uwata lawiza ba na rantse da Allah sai na karya duk karfin tsafin da kake da shi a yau din nan lawal ya furta hakan yana juyawa da sauri zai tafi sai kuma ya juyo yana kallon Bilkis da ta bi shi da kallo ya ce, Ki gaya wa tsohonki, jibi zan zo a ɗaura mana aure. Zan ga ɗan shegiyar da zai hana. Yana ida maganar ya juya yana ci gaba da tafiya ba tare da ya sake waiwayowa ba. Sauki ajiyar zuciya Bilkis ta yi tana dafe kirjinta. A lokacin Yarima ya ya sakar mata hannu ya kuma kafe ta da ido. Sai da ta nutsu kafin ta ɗan kafin ta ɗago tana dubansa sa fuskar ta a ɗaure ta ce me yasa ɗazu ina maka magana kai banza da ni. baka san baka san mutumin can yana da illa ba tabe baki yarima yasir ya ce illa kamar ya illa bilkis ta ce ba dan Allah ya tsare ba kana tsammanin zaka sha ne daga wajensa yadda ya yi niyyar sare maka hannu tsaf sai yayi dan ba mutunci ne da shi ba dan haka nan gaba idan ka ganshi ka kiyaye domin komai zai iya faruwa gani dai yayi murmushin gefen baki kafin ya haɗe rai yana yatsa na fuska ya yace zamu gani Bilkis ta ce ban fahimta ba me kake nufi Yarima Yasir ya ware hannunsa ya ce nothing. Bilkis zuba masa ido ta yi magana ba ta yi magana ba sai ta ga ya yi murmushi a hankali ya ce me ya faru. Bilkis ta kawar da kai a hankali ta ce dan Allah zaka koya min karatu. Kwalo ido Yarima Yasir ya ce karatu kuma as in how Bilkis ta ce har da Ingilishin ma. Yarima Yasir ya ce kamar ya baki karatu bane? Bilkis ta girgiza kai da sauri ta ce na yi firamare shekara shida sai dai da kyar nake iya rubuta sunana. bayan shi bana iya rubuta komai ta mamaki ya rike haɓa shi kuwa a nasa duniyar gani yake da karatun ma aka haife shi don haka ya ce to ni da ban shekara shida ina karatu ba ta ya zan koya miki kallon tausayi ta yi masa wai bai taba shiga aji ba to sai dai bata san matakin karatun nasa ba dai bilkis ta ce a cikin naka tunanin zaka fara koyar da ni kamar dai sunayen mutane dabbobi da abubuwa marasa motsi shiru yarima ya sirya yana tunani can ya yatsa na fuska ya ce ban gane ba Bilkis ta ce kaga yanzu ana kira na da Bilkis ko? Ya gyaɗa kai. Ta ce to sai ka yi amfani da kalmomin da kake ganin ya dace a cikin tunaninka ka rubuta sunana. Yarima Yasir ya dan yi shiru kaɗan yana maimaita sunan Bilkis sai ya fahimci harafin da zai yi amfani da su a haɗa sunan a hankali ya ce ba. Bilkis ta gyaɗa kai da sauri tana murmushi. I L K W E S Bilkis. Yarima Yasir ya furta hakan yana murmushi. Bilkis ta washe baki sosai ta ce haka yake wallahi. Dama iya sunana na iya rubutawa. Yanzu sai ka koya min sauran kaji, zan rinka faɗan abu, kai kuma sai ka faɗa min yadda yake. Kaji? Zuba mata ido yayi Bilkis ta girgiza shi ta ce, "Kana ji na kuwa?" Yarima Yasir ya ce, "Amma me yasa kike son karatu haka?" Bilkis ta ɗan shiru, yanayin ta na canzawa ta ce, "Wannan shine buri mafi girma da na taso da shi. Tun ina 'yar karamata, tun muna zuwa firamare nake ƙaunar karatu. duk da dai ba wani karatu ake sosai ba sai mu yi wata kafin a zo a koyar da mu da ke malamin kwaya ɗaya ne aka turo daga birni shi ma da ya ga wahalar zuwan ya yi nisa da inda yake ya yage a haka za mu je makaranta babu malami mu karaci zaman mu wasu na ɗinkin hula wasu na sai da kayan kwalama a haka har lokacin tashi ya yi mu koma gida ba inifam ba sandal ba komai dai haka har muka shekara shida aka yaye mu ko na ce muka yaye kanmu domin aji ɗaya ne dal yaro idan ya shiga ba zai bar ajin ba sai ya shekara shida a ciki sai a fita na baya wato kanannanmu su kuma su fara zuwa mu kuma mu ci gaba da sana'ar mu a dandali na so a ce ina da wata hanya da zan je binni da kuwa na yi karatu domin shine burina kallon ta yake tun ɗazu yana ta, har ta gama ya sauke ajiyar zuciya kafin ya ce alright zan yi iyakar bakin na ga kin yi karatu akan abin da na sani murmushi Bilkis ta yi ta ce da ka gama min komai a rayuwa kenan wallahi shine kadai abin da nake so a duniyar nan domin ko aure baya cikin lissafin rayuwata bana son aure na tsana aure amma da alama sai an yi min dolan da bana so ta ida maganar bakinta na rawa yarima ya riko rukota zai rungumo ta ta kwace da sauri tana waige-waige ta ce a kofar gidanmu muke fa a kowane lokaci wani yana iya ganin mu dan Allah ka daina sorry ya furta hakan a hankali yana watsawa can gefe yana matsawa can gefe yana zama akan dakalar kofan gidan nasu wata mata da ke bayan su ta rike haɓa tana afkawa cikin gidan nasu Bilkis ba tare da sun lura da tsayuwarta a bayan su tun farko ba yaya zabba yaya zabba haka ta rinka kwarara kira tun daga kofar gida zaba'u da komawar ta ɗaki kenan ta leko da sauri tana kallon mai kiran nata ba kowa bace face saude kanwarta yar autar su wacce bata yi aure ba har yanzu kusan shekarar ta ashirin gwalo ido ina zaba da ita ce auta yau ke ce a gidan namu saude ta jifar da ledar buhun da ta kullo kayanta a ciki tana zubewa akan ledar buhun da ta ga an shimfiɗe ta ce sammako nayi na taho a kafa dafe kirji inna zabba ta tace lafiya dai ko fuska a haɗe saude tace ina fa lafiya ai babu lafiya sam wallahi Kwalo ido inna zaba ta yi tana kamo hannunta ta ce ke tashi mu shiga ɗaki zancen ba na tsakar gida ba ne miƙewa saude ta yi tana tafa hannu ta ce na rantse da Allah idan na yarda shegiya uwata ta haife ni inna zabba ta bisgota da sauri tana tura ƙera ta cikin ɗaki ita ma ta bayanta tace ce ke saude wani irin shashancin banza kike faɗi ne yanzu